This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. a Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwar intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. To jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karanto. 'Yan sanda a Najeriya sun ce a jiya Juma'a 'yan kunar bakin wake sun da bam a sararin su bahana inda suka hallaka mutane guda goma sha uku da raunata guda goma sha biyar a filin masallacin Idi da ke birnin Damaturu a Najeriya. 'yan ta'addar boko haram na ta kara zage damtse wajen amfani da matasan 'yan mata wajen kai hare-haren kunar bakin waken da ake fargabar suna amfani da ɗaruruwan matan da suka sace ne wajen aikata wannan ta'asa Jami'ai sun ce wata mata ce da ta ɗan manyanta tare da wata karamar yarinya 'yar kimanin shekaru goma suka tada bama-baman da ana zaton karamar yarinyar mata mutu a sahun waɗanda bam ɗin ya tada. A shekaran jiya Alhamis ma wani bam ɗin ya tashi a cikin kasuwar garin Gombe a lokacin da mutane ke ta hada-hadar cefanen sallah karama ba dai wanda ya ɗauki alhakin kai hare-haren guda biyu amma sun yi kama da waɗanda 'yan boko haram ke kaiwa boko haram dai sun hallaka dubban jama'a a cikin shekaru shidan ta'addanci a arewa maso gabashin najeriya amurka ta yi tur da harin alhamis da na ranar juma'a sun kuma saba layar taimakawa najeriya musamman ma da makwabtanta game da maganar yaƙi da boko haram jami'ai a iraki sun tabbatar da mutuwar akalla mutane guda 80 a wani harin bam na kunar bakin wake da aka dana a cikin mota ya kuma tashi a yankin diyala da ke gabashin kasar masu ba da ɗaukin lafiya sun ce mutane akalla guda hamsin ne suka jikkata a mummunan harin da aka kai a cikin kasuwa daidai mutane suna sayayyar sallah a gari mafi yawanci da yake kunshe da 'yan shi'a mai suna kan bani sa'ad mata da yara na cikin waɗanda harin bam ɗin ya ritsa da su 'yan isis sun ɗauki alhakin kai harin da cewa su ne suka kai shi inda suka sanar a kafar sadarwa ta intanet sun ce harin sun yi shi ne kai tsaye ga 'yan shi'ar garin kan bani sa'adai yana daga tazarar kilomita 20 ne daga gabashin iraki a baya dai 'yan isis sun taɓa mamaye yankin diyala kafin sojojin iraki da mayakan kwardawa su fatattake su amma har yanzu ɓangarorin na ta wasan kura da juna waɗanda ake zargi da buɗe wuta a kan sojojin amurka nan guda hudu a inda ake kira chattanooga da ke tennessee sai an ce ya taɓa zuwa ƙasar jordan ya yi watanni bakwai a shekarar da ta gabata bincike ya nuna muhammad yusuf abdulaziz ya ziyarci ƙasar har sau hudu a baya kafin wannan tafiya da ya yi wata bakwai masu bincike na ta kokarin gano ko yusuf ya taba haduwa da wasu kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addinin islama a can jordan hukumar bincike ta fbi na sun ce sun tabbatar takwarorinsu na kasashen duniya za su ba su haɗin kai kuma suna ci gaba da neman haɗin kansu game da duk wani jawabi na zuwansa jordan din fbi sun ce idan aka ce ga dalilin da ya sa maharbin wannan ta'asa ya aikata haka to an yi gaggawa sannan ba za a yi saurin cewa hari ne na ta'addanci ko a'a ba sai dai suna binciken lamarin a matsayin binciken manyan laifuffukan ta'addanci don samun damar zurfafa bincike hukumar sun kara da cewa suna nan suna ta bin diddikin duk tafiye-tafiyen da muhammad ya yi don gano bakin zaren lamarin sun kuma bayyana cewa yusuf yana da akalla bindigogi guda biyu da kila ɗaya siya ne a bisa ka'ida ta doka akwai kuma yiwuwar saɓanin hakan hafsan rundunar sojojin janar ray odieno ya ce suna nan suna ta duba lamarin da yadda kuma tsaron wurin da ake atisayen sojoji yake gudana inda buƙatar ƙarin tsaro ko a'a sojojin da aka bindige dai dukkaninsu zarata ne da suka samu lambar yabo a kan yakin iran da afghanistan in ji rundunar sojojin amurka labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Firaministan ƙasar Girka Alexis Tsipras ya sake sabon lale a majalisar zartarwa inda ya yi musayar wasu ministoci da wasu, musamman game da ƙin zaɓar da aka yi na ganin cewa suna da buƙatar zaɓen da aka yi na tsuke bakin aljihu don raba gardama. wanda ya yi hakan ya zama musu shine mafita a kasar sifras ya canza ministoci guda tara kama tun daga kan ministan ma'adanai panagiotis lafanazi da kuma inda ya maye gurbinsa da wanda ake kira panons sikalitis wanda tsohon ministan ayyuka ne shi kuma trifarin alexiades ya zama mataimakin ministan kudi biyu bayan murabus din nadia valavani Christophorus Venedakis masanin harkar ilimi shine ya zama ministan tsaro na mataimakin ministan tsaro daga ƙarshe aka nada wani masanin shari'a Olga Gravasali a matsayin sabon kakakin gwamnatin Girka. Girka dai tuni ta sami zakudawa game da maganar ceton gaggawa da bankin turai yake neman bata. Tuni dai 'yan majalisar Girka suka sa hannu a dokar garan bawul ɗin da za a yi wa tattalin arzikin ƙasar. Hakan ya sa ministocin kudin Turai sun amince da danƙawa kasar bashin gajeren zango wanda suka tsara yin haka. Hukumar sararin samaniya a Amurka ta NASA ta saki wasu sababbin hotunan da ke nuna sansanin duniyar Filato wanda kuma hotunan sun nuna sararin hana a share wanda kuma yake dauke da alamar sanyi da daskarewa. An saki hotunan ne biyo bayan zuwan wani kumban da suka harba duniyar yadda kurkusasshiyar da suka kirata. Hoton sun bayyana a ranar Juma'a jiya da suka sake faɗaɗa sararin subahana suka nuna cewa wuri ne mai girman gaske. Masana kimiyya sun ce Eh, su wa'annan turarin tsauninnika da kuma fadaddar ƙasa suna nan wanda sun tabbatar cewa ba su gaza shekaru miliyan 100 da suka shuɗe ba wanda hakan ya nuna cewa ba su kai duniyar da muke kanta ba wadda akalla ta shafe shekaru sama da miliyan dubu hudu da rabi Hukumar ta NASA ta bayyana haka ne a wani taron da suka yi a jiya Juma'a a garin Florida a nan Amurka, sun ce har yanzu ana ci gaba da bincike da kuma bin diddigin sirrin ita wannan duniya daga masu sanin kimiyyar duniya. daga ƙarshe za mu ji cewa ƙungiyar 'yan ta'addar isis sun ɗauki alhakin kai harin da suka yi a shingen 'yan sanda a kusa da babban birnin ƙasar saudiya wato riyadh jami'a a saudiya sun ce wani yaro ne ɗan kimanin shekaru 19 ya tada nakiyar a lokacin da yake ƙoƙarin wucewa aka tsaye da shi a wajen yaron ya mutu a harin bom ɗin wanda aka bayyana shi a matsayin wanda ya ƙilla wuyan kawunsa wanda kuma kawun nasa soja ne a rundunar ma'aikatar tsaron cikin gida gida ta saudi arabia kamar yadda talabijin din kasar ta rawaito harin dai da ya kai a kusa da wani gidan yari ne da ake kira hayar wanda yake dauke da ɗaruruwan fursunonin yaƙi eh, fursunonin da aka tsare bisa zargin ta'addanci ba bisa ka'idar bin doka ba suna kuma ɗaukata a hannunsu 'yan sandan ƙasar sun ritsa da wannan abu ya ritsa da su suna cikin ƙoshin lafiya sannan kuma hukumar saudi ta bayyana cewa ana ci gaba da binciken lamarin Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Hello. masu sauraron masu salamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. halima azumi ya zo har ya shige wallahi baka ga yau garas muke ba tun kotan da muka yi jiya gaskiya sallah gashi nan har yanzu garas gaskiya gaskiya jiya jiya an an yi liyafar sallah za a ce ko an yi santi waɗanda suka buga <laughs> suna da yawa waɗanda ba a san ma suna yi ba sun yi wallahi Idris Fall wai hmm. yana sa shinkawa sai ya ce ce soir je pars je en France na ce ah wai da yau da daddare France zani na ce eh lallai ya ce na taɓa zuwa gidan kiwa tun kuna first church mun je eh, shekara da eh, shekaru eh. aro da suka shige sai yau ya tuna <laughs> sannan ya kalli jamila ce ke ma 'yan nijar ce <laughs> To alima yau shirin namu kamar ah, na musamman ne kin san mukan bada masu sauraron mu ah, gurbi suna yin gaishe-gaishen sallah. muna kirawo mutane 'yan afirka 'yan gida da suke nan amerika su ma suna yin gaishe-gaishen sallah suna turawa ga 'yan uwansu a gida to ya kamata yau filin nan mu yi yar gida yauwa ya kamata mu sake filin nan ga ma'aikatan mu na nan sashen hausa daka daka shi ka daka tankaɗan bakin gado ko me ake cewa awo <laughs> yau <laughs> ni ko kaga har na kwaso takardu ashe to bari in ajiye na mm. ajiye saboda haka bari mu mika wannan fili ga sauran abokan aiki da suke nan kusa ba duka ba ne saboda ko waɗanda suke aikin dare ko waɗanda suke aikin rana bari mu mika ga waɗanda suke kusa domin su yi gaishe gaishe Assalamu alaikum. Sunana Julie Gresham. Eid Mubarak. To jama'a assalamu alaikum sunana Ibrahim Jarmai daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ina yi ma dukkan masu sauraronmu a Nijar, Najeriya, Chadi, Kamaru da Ghana da ma sauran kasashe gaisuwar sallah. Allah ya maimaita mana ya kuma karbi ibada. Allah ya ba mu ci gaba. kuma ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen mu na Afirka baki daya. Da karshe ina kira ga ga jama'a da a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka domin faɗakarwa, ilmantarwa da nishadantarwa. Kuma Allah ya sa mu ga tabadin badada cikin koshin lafiya. na And And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Assalamu alaikum. Jamila Kabiru Fage ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ina yi wa dukkan masu sauraronmu da 'yan uwa da abokan arziki gaisuwar sallah. Allah ya maimaita mana ya kuma karbi ibadarmu. A ci gaba da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. I'm feeling cool, I'm feeling tight. I pay my taxes and it's alright. This is how you feel when strike. Sometimes here to party, sometimes you're too fun. the champagne pop, you let the music flow. Lose yourself in total control. Anyhow we be, well you know, it's official. It's carry the go. I'm not a politician, neither a magician. I people know i that's why I get that about and whether you come from mission or you be Alabama. You go tell me if them know they dance or where you come from. Saki, competition, I get a million. Dancing no need no education, just give them, move to the right. Bend up your waist and jump like you like, yeah. You dig a them. It's so easy. No need no coach to show you how to boogie. Celebration, show them your FEC. Do it tonight cause you know it's very easy. I see the people looking at you. Are you on for their hand? One love in the building. Catch the vibe and get the feeling. I'm feeling cool. I'm feeling tight. I pay my taxes and it's alright. This is how you feel when you do things right. Jama'a salamu alaikum, ni ne Sarfila Hashin Gumal daga nan BOA Hausa. Ina miƙa godiya ta ga dukkan masu sauraron mu da fatan an yi sallah lafiya. To Allah ya maimaita mana ya sa muna da ran da za mu ga ta baɗi. Salamu alaikum. Mm. I gave you the shirt off my back, what you saying? To keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. That's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. Assalamu alaikum ni ne Mahmud Lalo daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC. Na yamma dukkan masu sauraron mu gaisuwar sallah. Allah maimaita mana ya kuma karɓi dukkanin ibadunmu. A ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na murya Amurka. jama'a assalamu alaikum ni ne salo garba daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc ina yi ma duka masu sauraron mu yasfar sallah allah ya maimaita mana ya kuma karbi ibada a ci gaba da kasancewa da sashen hausa na murar amurka a huta lafiya the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta. Assalamu alaikum, ni ne Abdulaziz Adili Toro daga nan sashen Hausa na Murai Amurka Washington DC. Ina ma dukkan masu sauraron mu gaisuwa barka da sallah. Allah Ubangiji maimaita mana ya kuma karbi ibada. A ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Murai Amurka. to halima ke ma za ki gaisuwa ne ko dai mu rufe kawai mu tattara kayan mu na shi kenan mu tattara dan da sauran jama'a sun yi mu sai dai mu ce muna ma sauraron mu godiya ta mm. musamman haka da kauna da so da addu'o'i Allah ya bar mu tare kuma Allah ya maimaita mana amin muna godiya sosai amin su amin kuma musamman ma da ya kamata mu miƙa mu ga 'yan majalisar abar ya huce na facebook wato muna da membobi wajen dubu tamanin da wani abu wanda ba zai yiwu a ce za a iya ambatan sunan kowa da kowa daidai da ɗaya ba zai yiwu ba amma dukkan ku muna sane da ku muna murna kuma muna farin ciki da irin guduma da kuke bamu a wannan zaure na abari ya huce ah, haka ma 'yan majalisar abari ya huce na blackberry bbm su ma muna musu gaisuwa ta musamman kuma da fatan cewa suna nan lafiya kuma an yi bukukuwan sallah ana kan bukukuwan sallah lafiya allah ubangiji ya maimaita mana halima amma azumin bana ya tafi da wuri ya tafi da wuri amma ya yi wahala wahala amma ni eh. gaskiya ban taba ganin azumin da ya tafi min da eh, wuri na ganin wucewarsa da sauri kamar ni dai ban taba jin jikin azumi ba na ji jiki wannan karo a wannan karo eh ta hilani nake muku kawai in na shigo in daki <laughs> to ma sauraro Allah ubangiji ya maimaita mana amin Allah ya sa mun yi ibada karbabbiya amin summa amin وقت يا علي القدر علي ربي الخروج شغل بالغرور شغلة جعلي كن في الجعلي بحر الأربعة الخلف الأربعة karatu yana da muhimmanci allah subhanahu wata'ala kansa a cikin alkur'ani cewa ya ya hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la alamu shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai kin ga ba za su taba zama daidai ba sannan Allah subhanahu wata'ala ba a bauta mai da jahilci har rantsuwa ya yi cewa jahili ba zai shiga aljanna ba to kin ga dukkan musulmi kowa maza da mata kowa yana son aljanna to in kana so kana son ka shiga aljanna to wajibi ne ka je ka nemi ilimin nan. Shugabar kungiyar tallafawa mata musulmi Imwan Hajiya Rabia Tusfiyan kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin jin ƙarin bayani. A kasance da sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. To ga kuma labaran amma a takaice kafin mu karkare. Yanzu haka sai mu ce labaran da aka samu a ranar Juma'a a jiya 'yan sandan Najeriya sun ce 'yan kunar bakin wake sun ta da bam a sararin su bahana a filin Idi inda suka kashe mutane goma sha uku suka raunata kuma wasu guda hamsin a Damaturin Najeriya. 'yan ta'addar boko haram dai sun zage damtse wajen yin amfani da matasan mata wajen kai hare-hare da kunar bakin wake da harbe-harben jama'a inda suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma inda za a ce matan da suka yi amfani da su yawanci ana kyauta zaton waɗanda suka sace ne a lokutan baya jami'an sun ce wata mata ce ta manyanta da kuma wata ƙaramar yarinya 'yar shekara kamar goma suka kai wannan hari. This program has come to you from the Voice of America, Washington.